muka ce haniya salatin da ta ji abdullahi ya yi a waya shi yasa ta firgi cewa sai ta ji motar ta yi wata irin ƙara tun daga nan ba ta kuma jin motsi ba ta dinga kiran sunan abdullahi a waya ina abdullahi babu labari yana can rai a hannun allah bai san a wace duniya yake ba muka janiya ta fito ɗakinta a guje jama'a suka tare ta suna tambaya ta abin da ya faru haniya kuwa suna abdullahi kawai take faɗa hajiya umma ta ga yadda haniya ta ruɗe san bata cikin hayyacinta sai fisge-fisge take yi tana ihu tana cewa abatta abatta ta je wajen abdullahi nan fa hajiya umma ta ga irin halin da haniya take ciki kawai sai ta sa ihu tana kiran abdullahi ya kama ta zai cinye mata kurwa to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba gaba ɗaya gida ya mutse da hayaniya kowa yana faɗin albarkacin bakinsa hajiya amina ta koma gefe wajen da babu hayaniyan mutane da yawa ta kira alhaji ahmad ta ce alhaji wame yake faruwa da abdullahi ne ga haniya ta birkice mana ita dai suna abdullahi kawai take ambata alhaji ahmad ya ce hajiya abdullahi fa ba lafiya da sauri ta tambaye shi ta ce me ya samu abdullahin Yace yanzu aka bugo mun waya wai abdullahi ya yi hatsari inna lillahi wa inna ilaihin raji'un abdullahi ya yi hatsari ya ce eh, to ban sani ba yanzu dai aka bugo mun waya aka faɗa mun amma su abdurrahman sun tafi ni ma yanzu zan tafi don allah alhaji kar a faɗa wa hajiya bilkisu magana hatsarin abdullahi Yace ce a daman na ce kar a faɗa mata ta ce yawwa suka yi sallama da alhaji ahmad Haji amina ta koma wajen jama'ar da suke a tsaye a wajen haniya tana zuwa sai ta tara haniya ta suma ana ta faman kururuwa ana ta zuba mata ruwa a jikinta hajiya umma kuwa kan mata hauka ce sai kururuwa take yi tana ihu wai za su cinye mata ya ta kai ta kawo kamar wacce ta zari haji Amina ta matsa kusa da Haniya ta tallabo kanta ta yi mata addu'a ta tofa mata cikin ikon Allah sai ga Haniya ta farfado. Tana farfadowa sunan Abdullahi ta fara ambata ta ce mama Amina ina Abdullahi ya mutu ko? Hajiya Amina ta shafa mata kai ta ce ki kwantar da hankalinki Abdullahi yana raye bai mutu ba. To amma hatsari ko? Ta ce mata eh hatsari suka yi amma bai ji ciwo ba na buga waya yanzu na tambaya an ce bai ji ciwo ba ce don allah mama amina idan mutuwa yake faɗa mun ta ce hannu kin san dai ba zai yi miki karya ba ko ta ɗaga kai ta ce to abdullahi yana nan a raye ki kwantar da hankalinki ta kuma kiran suna abdullahi ta ce allah ya sa abdullahi bai mutu ba ni na ja masa wannan hatsarin yana tukin mota na buga masa waya abdullahi yana jin kukana a waya ya rude kawai sai na ji ya yi salati tana cikin magana hajiya umma ta katse ta ta ce don ubanki idan ma ya yi ina ruwanki me naki a mutuwar abdullahi mun rage mugun iri a cikin al'umma hajiya amina da daga kai ta kalli hajiya umma ta ce haba hajiya umma hmm? ki zauna kina faɗin waɗannan maganganun a bakinki ai bai kamata ba tsautsayi da ƙaddara suna iya faɗawa kan kowa duk wannan haukar da kuke yi kar abdullahi a auri haniya ku yi ku gama abin ku ke da alhaji zakari idan allah ya ƙaddara auren haniya da abdullahi kuka ce sai kun hana allah kuma ya riga ya yi ikonsa akan auren to ai bayan ranku duk ka gama haukauku da cin mutuncin ku kuwa hajjawan Mata ce dakata amina wannan magana ba taki bace da zaki ce zaki shiga ciki magana masu yaya ake yi ko kin taba haihuwa ne balle ki ce kin san zafin haihuwa zaki shige gaba kamar kin san zafin yaya ni na haife haniya da ciki na ba wani mun goyon cikinta ba wata tara na yi sannan na yi na haife ta saboda haka baki san yadda ake haihuwa ba to sai ki bari waɗanda suka taɓa haihuwar su yi magana su suka san zafin ta baki ba idan kuma kin ji haushin magana da na faɗa miki ki zuciya ki haihu ki haifi ya mace idan ta girma ki ɗauki yar ki baiwa abdullahi a wurinta a lokacin lalle zan san kina son ɗan mayya da uwar mayu hajiya bilkisu hajiya amina ta ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'un yanzu hajiya umma ni kike yi wa goron haihuwa kamar ni zan bawa kaina ki tuna fa ke ba ke kika bawa kanki ba Allah ne ya baki haihuwa kuma ba wai fi na kika yi ba a wajen Allah da ya baki haihuwar yadda ya baki ni ma yana iya bani haihuwar ba mantawa ya da ni ba idan kuma Allah ya yi nufin ba zan haihu ba a duniya kin san bai wadda Allah ya yi min a lahira da kike min gori to na gode hajiya umma kin yi min abin da ba zan taba mantawa da ke ba ta ce ko me za ki ce ki ce din kin taba haihuwar ne balle ki ce na miki goron haihuwar ki je wajen hajiya bilkisun ta baki wani dan nata ki kuma riƙewa tun da wancan ya mutu daman kin saba riƙe 'ya'yan mayu hajiya amina ta so ta dauri akan cin mutuncin da hajiya umma ta yi mata ka ta yi kuka amma ina ta kasa jurewa kawai sai ta fashe da kuka ta daga hannunta sama ta ce allah ka gani allah a akan baka bani haihuwa ba shine ake min cin mutunci haka to allah ina roƙonka ka share min hawaye na idan kuma allah ka kaddara ba zan taɓa haihuwa ba a duniya allah kai ne mai bayarwa ga wanda ka so kai ne mai hanawa ga wanda ka gi. allah idan ka kaddara ba zan haihu ba a duniya Allah ina roƙonka ka share min hawaye na duniya da lahira ka cire min baƙin cikin rashin ɗa daban da shi a ranar hajiya amina ta yi kukan da bata taɓa yin irinsa ba tun da take a duniya haniya duk da cikin tsananin tashin hankalin da take ciki a ranar ta tausayawa hajiya amina saboda cin mutuncin da ummanta ta yi mata bata ji daɗi ba sosai musamman yadda ta ga hawaye yana zuba a kan fuskata bata san sanda ta miƙe bata je gaban mahaifiyarta ta durƙusa a gabanta tana kuka mai ban tausayi ta ce haba umma me yasa kika bari waɗannan munanan kalaman suka fito a bakinki hmm? umma kin san fa Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hanawa shi ya baki ƴaƴan nan guda biyu a dalilin wannan cin mutuncin da kika yi wa mama sai ya iya kwace miki ƴaƴan da ya baki lokaci guda ku zama ɗaya ke da mama Amina ikon Allah ne yana iya jiwa ikonsa akan abin da ya ga dama Uma don allah ki gaggauta tuba wajen ubangiji domin ki masa shishigi a kan lamarinsa sannan ki ba wa mama amina haƙuri a kan abin da kika yi mata ki nemi gafararta hajiya umma ta kalli hannu ya kawai ta kawar da kanta Aniya ta koma gaban hajiya Amina ta durkusa a gabanta ta ce mama Amina dan Allah ki hakuri ki share hawayenki insha Allah wannan gorin da umma ta yi miki akan rashin ɗa da baki da shi a duniya in Allah ya yarda sai kin fi mai ɗagata a duniya Allah zai kawo ɗan da zai tallafi rayuwarki yi miki gatan da ko ke kika haifi ɗan iyakar ji da ke da zai yi kenan. na roƙa miki Allah share hawayenki mama Amina duk sanda na yi sallah zan ci gaba da yi miki addu'a Allah share miki hawayen da umma ta sa kika zubar da su Hajiya Amina ta ji daɗin maganar da Haniya ta yi mata nan take ta ji hawayen da yake zuba a irin ta ya daina zuba ta ji wani farin ciki ya ratsa mata cikin zuciya. A rana ta ji kamar Ubangiji ya yi mata kyautar haihuwa. hakika magana da haniya ta yi mata ta wanke mata bakin cikin da hajiya umma ta tura mata yanzu hajiya amina ta kalli hajiya umma ta ce mata amma kin ji kunya hajiya umma yar cikinki tafi ki hankali da tunani ta san allah shine mai yin komai akan al'amarinsa amma ke da kike mahaifiyarta baki san allah shine mai bayarwa ga wanda ya so ba shi ke hanawa ga wanda ya so ko waɗannan maganganun da yake ta faɗa a yanzu ai sun ishe ki ishara ki tuba ki koma ga Allah ki san Allah ɗaya ne Hajja Amina ta juya wajen Haniya ta ce na gode miki Haniya da wannan addu'ar da kika yi min Allah ya saka miki da alheri Allah ya amsa addu'ar da kika yi min Allah ya baki miji na gari idan Abdullahi ne alheri a gare ki Allah ya tabbatar idan Abbas ne alheri a wajen ki Allah ya tabbatar mana da alherin sa a tsakaninsu ai bata gama rufe baki ba hajiya umma ta ce mata bakin ki ya sari dan yanka shi insha ya yata ba za ta aure Abdullahi ba me za a yi da irin mayu a yi can ba a nan gidan ba Hajiya Amina ta kalle ta ta ce ni na riga na gama baki amsar ki maganar da yake ta yi miki a yanzu ta ishe ki ishara ni na tafi sai an ji manku Hajiya Amina ta bi bayanta tana faɗin alaraka taki gona aniya ta kalli mahaifiyarta ta girgiza kai ta ce allah ya kyauta to hajji amina tana fita daga gidan alhaji zakari ta wuce gidan alhaji ahmad tana shiga gidan ta tarar da hajiya bulkisu a zaune a falo akan kujera tana kallon labaran ƙasa ganin ta cikin yanayin nishadi sai ta ji tausayin ta ya kama ta cikin ranta ta ce eh, lallai hajiya bulkisu bata san abin da ya faru da ɗanta ba abdullahi da ta sani da yanzu tana cikin kaduwa. ta yi sallama hajiya bilkisu ta amsa sallamar tata tana munna ta ce a ah, yau hajiya amina ce a gidan namu sanda zuwa ta ce yau hajiya bilkisu daga unguwa kike na ganki wujiga wujiga eh daga gidan alhaji zakari nake yau aka kai kayan haniya na aure allah sarki lokacin bikin ya zo ta ce sati mai zuwa za a yi bikin ta ce allah ya nuna mana lokacin ta ce amu hajiya bilkisu take tambayar jikin haniya hajiya amina ta ce haniya ta samu sauki ta ce allah ya ƙara sauki ta ce amu ta miƙe ta je ta kawo mata abinci da lemo mai sanyi ta ajiye mata shi a gabanta ta ce hajiya ga abinci kai hajiya bilkisu ba zan iya cin abincin nan ba sai dai in sha ruwan lemo in ji sanyi a cikin zuciyata ta ɗauki lemon ta sha hajiya bilkisu ta ce kin ga tun ɗazu nake jiran abdullahi ya zo ga abincinsa ya ci har yanzu bai iso ba kuma shi ya bugo man waya ya ce min gashi nan ya kusa zuwa gida kusan awa biyu kenan fa amma shiru babu labarinsa na buga wayarsa kuma an ce wayar a kashe take Hajiya Amina ta ce to ko da ya wuce wajen Alhaji Ahmad ce a'a tun ɗazu Alhajin ya dawo har ya ci abincinsa muna zaune a nan da shi aka bugo masa waya wajen aiki aka ce ana neman sa cikin gaggawa daga nan ya tafi kin ga shi ma shiru har yanzu bai dawo ba hajiya amina ta ce hajiya balkisu kenan kina ji da dan autan nan naki wannan gata haka da kike nuna masa ana ji da shi sosai kamar tsoka ɗaya a miya hajiya balkisu ta yi dariya to abdullahi kuwa yana can a gadon asibiti rai a hannun allah gaba ɗaya jikinsa an nannaɗe masa shi da bandeji abdullahi ya ji raunuka da yawa a jikinsa ko ina ciwo ne ya suma bai san ma inda hankalinsa yake ba alhaji ahmad da yan uwansa gaba ɗayansu suna zagaye da shi suna jimamin wannan iftila'in da allah ya ɗora wa ɗan uwansu abdullahi alhaji ahmad ya dafa kansa ya masa addu'ar allah ya ba shi lafiya to kwana abdullahi biyu a asibitin sannan allah ya sa ya farfado yana farfadowa ya kama salati sai da ya salati sau uku sannan ya bude idonsa a hankali ya ga mahaifinsa a tsaye a wajen da sauran 'yan uwansa gaba ɗayansu suna tsaye a kansa yana bude ido suka yi kansa gaba ɗayansu suna yi masa sannu a hankali yake amsawa alhaji amur ya ce sannu kaji abdullahi ya ce yawa abba abba ina hajiya ta ce hajiya ka tana gida an jima za ta zo ke don allah abba ka ce ta zo da wuri in ganta ce to abdullahi za a ce ta zo da wuri ka ganta ka ji ko hajiya balkisu kuwa an ki faɗa mata abdullahi ya yi hatsari an san idan aka faɗa mata za ta shiga damuwa sosai shi yasa aka bari sai ya farfaɗo sannan a faɗa mata suka yi taimata hanya hanya idan ta tambayi abdullahi alhaji ahmad ya ce mata kar ta gabata ga abdullahi ba a wajen aikinsa suka tura shi lagos ya yi musu wani aiki amma ba daɗewa zai yi ba bai fiye kwanaki uku ba ya dawo.